muhimmancin a tsaya a yi sallah irin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa musulmi ku je ku koyi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wani sabani da ba a ce su imamu maliki sun ce kaza su imamu kaza sun ce kaza ajiye idan ga abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a dauka tun daga alwala a rinka yin alwala cikakkiyar alwala wace iri ce cikakkiyar alwala ita ce irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi sahihi daga Sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara mishi yarda ya zauna a wani dakali aka kawo mishi ruwa yayi alwala da ya gama wannan alwala tsaf wadda alwalar ya fara da wanke tafukan hannayen shi guda biyu dinnan sai wanke su so uku na'am haka sunna ta ce ba wai wannan na dama a wanke shi uku wannan na hagu a wanke shi uku ba a'a hannayen guda biyu tafukan sai ya ɗibi ruwa so uku ya wanke su sayyidina Usman ya ɗibi ruwa ya gunsa a bakin shi ragowar wannan ruwan sai ya shaƙe shi ya yi haka ne da hannun dama sannan kuma sai ya sa yatsun shi na hagu da babban yatsa ga ɗan ali wato watsa na nuni sai ya sa sai ya rike karan hancin shi sai ya face ya sake ɗibo wannan ruwa da tafin shi na dama ya gunsa da ya kurkure ya zubar ragowar kuma sai ya sa ya shaka sannan sai ya sake sa ainihin babban yatsan shi na hagu da ɗan ali sai ya ainihin face sai da haka so haka ake yi jama'a a wurin alwala in ka zo kurkura baki za ka ɗibi ruwa ne a tafinka na dama sai ka gunsa sai ka rage ragowa sai ka kurkura bakinka sai ka zubar ragowar da ya rage a tafinka sai ka ainihin shaƙa idan ka shaƙa sai ka ainihin sa hannayenka na haguwa to hannunka na hagu waɗannan yatsu sai ka face haka sunna ta ce saɓanin haka hadisi ne ba'ifi jiddan al'imamu turmizi ya ruwaito shi bai inganta ba shi ne a rabe ruwan da ake ɗibowa na kurkurar baki da na shaƙa shine a ɗibo ruwa a kurkura sai a sake ɗibo wani sai kuma a shaƙa wannan bai zo a cikin hadisin annabi sahihi ba haka sayyidina Usman yayi abin da ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sahihi da sayyidina Usman ya gama kurkura baki da shaƙa sai kuma ya ɗibo ruwa sai ainihin wanke fuskar shi a wajen wanke fuska yana mai gwama tafukan shi guda biyu yana wanke ainihin fuskar yana cuccuɗa duk inda kwarmin hanci yake da kuma ainihin baki kwarmin ido da duk wasu gurawo da ke ainihin saman goshi ya cuɗa haka so uku sannan ya ɗibo ruwa kuma ya wanke ainihin gemun shi da ya kammala wannan sai kuma ya ɗibo ya ainihin wanke hannun shi na dama so uku yana mai tsatsefe watsun hannayen shi so uku ya sake ɗibowa wa hagu haka su uku ya ɗibo ruwa ya shafi kanshi da kunnan shi abinda sunna ta ce ke ba a sabunta ruwa ga fatun kunnuwa da ha'u suka ce wata jididul ma'i lahuma sunnatun bal bid'atun qabihatu bid'a ce muguwa ma bid'ar domin hadisin da ya zo da ita mummunan hadisi ne wanda al-Imam al ya rawaito shi da isnadi fi. abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da Sayyidina Usman ya aikata yana cikin Bukhari yana cikin Musnad al Ahmad yana cikin Sunan Ibn Majah shine a ɗibo ruwa sai a shafi tafukan hannaye sai a kai ainihin wato shafar nan a fara ta daga gaban goshi a tafi da ita har zuwa ƙeya sannan sai a sake dawo da wannan shafa haka na fata an gane hadisin na cewa al'uzinani minar ra'asi su waɗannan kunnuwa suna biye da kai ne na haka ba a raba shafar kai da ainihin shafar kunnuwa wajen ɗiba ruwa in aka ɗibo aka shafa aka dawo da shafar wannan launin sai kuma a shafa wa kunnuwa shine abin da yake daidai amma wata ma ma'i a ɗibo ruwa a shafa wa kai a sake ɗibowa a shafa wa kunne wannan bai zo a cikin hadisin annabi ingantacce ba don haka kada ku na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wata sunna da Usman ya karantar a cikin wannan hadisin a cikin riwayar imamu Ahmad riwayar imamun Nasa'i ita ce shafar kai ana iya yi so uku da ya gama shafar kanshi sai kuma ya ainihin wanke kafar a wurin wanke kafa ya ciccuɗa ya tsefe watsu gaba daya da sai na usman ya gama sai ya ainihin ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna irin wannan mazaunin nawa ya yi alwala kwatankwacin alwalan nan tawa sannan ya ce duk wanda ya alwala irin tashi ya tashi ya sallar nafila raka'a biyu Allah zai gafarta mishi dukkanin zunuban shi da haka musulmi ku rinka alwala irin ta manzan Allah wannan kuma ba za ku iya ta a ko ina ba sai kun je wurin malaman hadisi malaman hadisi su kadai ne a duniya suka iya alwala irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne waɗanda suke ɗaukowa kai tsaye daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sannan sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sahabbai masu dimbin yawa irin su Abu Ubaidin irin su Abu Qatada irin su Abu Sa'id irin su Jabir su ruwaito ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake sallah babban malamin hadisin duniya أبو عبد الرحمن الإمام العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني الله يغفر تامش يربط شهررا للتافن شبيسونا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفة صلى من زن الله صلى الله عليه وسلم تندك كبر حرما حرزوا سلم كمر كما جننت wannan littafin mun karanta shi yau shekaru goma sha bakwai da suka gabata kasusuwan suna nan guda tamanin da takwas ka je ka saurare su sa'annan wannan sallar mun aikatar da ita a aikace tana nan ana sai da ita akan kasusuwa na cd in ba haka ba ka je ka duba ainihin youtube wato ka je ka duba fage na bidiyo na intanet za ka same ta gaba ɗaya kuma za ka iya kwashe ta ka ɗora a hansar ɗinka ko a kwamfutarka wannan irin sallar ita ce sallar da ake magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ji ana magana sallah to ba sallar gargajiya ba duk sanda ji ana magana sallah ba sallar malaman fiqh ba duk sanda ji ana magana sallah ba sallar yan gaggawa masu son zuciya ba dan haka sai an tsaya duk wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai an dube shi an yi nazarin shi an aikata shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau shekaru kusan 60 da suka wuce ba da labari a sharar fage na wannan littafi. Yace gaskiyar lamari abin da ya kai shi ga rubuta littafin shine yana karantar da almajiran shi littafin at watarhi wa tarhib sai ya ga irin bayanai da falalar sallah da annabi ya faɗi to amma sai wani tsokaci ya ce to amma fa wannan irin falalar da daraja na sallah ba za a samu ba sai an yi irin ta annabi din tunda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi saboda annabi ya gaskata musu wannan umarnin fa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya zo masallaci yakan haye kan mimbarin shi matakalar farko ya kabbarta sallah har a yi karatu fatiha da sura da ruku'u da dagowa sai ya rage za a tafi sujuda sai annabi ya sauka da baya sai ya sujuda a ƙasa idan ya ɗago sai sake komawa idan ya koma har a idan da sallah sai miƙe a haukan mimbari sai zauna sai ce inna ma sana'atu haza lita'tammu bi jama'a na yi haka ne don ku koyi da ni wa ta'allamu salati don kuma ku koyi sallata a cikin wata riwaya ta wannan hadisi wani ta'allamu salatahu don ku koyi wa ake sallah akan mimbari in ta kama waye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen isar da sakon Allah babu shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik in lam tafa'al fama ballaghta risalatahu manzon Allah ya isar da sako ya koyar ya karantar ya lurar dan haka dan uwa sallar ka ta yi daidai da irin sallar manzon Allah